Jama'a sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar Najeriya. A yau shirin namu yana tare da gayyatattu daraktoci ne na fina-finan Hausa kai tsaye a ɗakin magana na Radio France International RFI. inda za mu tattauna dangane da sabin fasahar kimiyya da ake amfani da ita wajen shirya fina-finai a wannan lokaci da muke ciki. Tamadala kamar yadda na faɗa muku shirin namu kai tsaye ne tare da gayyatattu a ɗakin magana da farko zan ba su dama kowanensu ya gabatar da kansa. Zan fara da hannuna da dama. Ina tare da Geoffrey Ganiya Galadima. a nan Najeriya. A wace jiha? A ina ɗaya daga Taraba ne amma muna Lagos yanzu. To madalla sai kuma? Abubakar Ibrahim wanda ake wa inkiya da Faraguli. A wani ƙasa? A Najeriya. A kuma wace jiha? Lagos. Abubakar uh, Ibrahim da aka fi son da suna Faraguli. zaka mm. Za ka iya mana shimfiɗa kaɗan daga irin ci gaban da ake ganin an samu yanzu bisa kan yadda ake amfani da fasaha ta kimiyya wajen shirya fina-finai musamman yin wasu su dabaru a cikin fina-finan hausa a halin yanzu abin da zan fara faɗa kuma zan janyo hankalin mutane a kai zan sanar da su to akwai abubuwa da yawan gaske sai dai abin a faɗe shi a takaici akwai abubuwa na ci gaba da aka samu da yawa da yawan gaske amma sai dai har yanzu ba a fara gabatar da su duniya ta san wannan abubuwa na ci gaba bangaren hausa kenan amma kaɗan daga ciki akwai kamar fim da galadima ya daraktin shine mai suna takobi duk wanda ya ga ko da trailer ɗin mutum ya gani a ciki zai tabbatar an samu wasu abubuwa na ci gaba da yawa abubuwan da aka samu na ci gaba akwai wasu abubuwan da da sai an tsaye da fim an yi makeup an yi waye amma yanzu wannan abin duk ba sai an yi wani abin ba akwai software wanda duk wannan abubuwan da ake so za a yi shi a ciki misali hmm. kamar inda za ka ga misali an yanki wuyan mutum inda ne sai an tsaya an yi makeup an sa jini da waye da shauransu amma akwai software da ake aiki da shi wanda ba sai an tsaya ana wannan abubuwan ba already direct a cikin wannan software din za a fidda komai mhm. a jiki saboda haka wannan shi ma kansa wasu abubuwa ne na ci gaba misali akwai yiwuwar kamar yanzu inda ake shirya action film hmm. za ga ana amfani da wasu bindiga na roba wanda za gani kana jin samun ɗin da yadda suke fitar da hutansu a jiki za a gani kamar abin wasan yara amma yanzu duk mutumin da ya duba fina-finan da muke tunanin za mu fitar da su a wannan yiya ɗin insha Allahu zai ga akwai ci gaba da yawa da aka samu a harkar fim na Hausa na Hausa to madalla faraguli Abubakar Ibrahim joffrey Galadima darakto kake kuma kayi fina-finai waɗanda ya zamanto aka yi amfani da su dabaru a cikinsu. she za iya cewa siddabaru ta harkar fina-finan hausa bakon abu ne da ya shigo su kuma ya aka yi aka ɗauki lokaci har sai wannan lokaci ne aka fara amfani da irin wannan fasaha a cikin harkar fina-finai. To, barka mu duka. Barka. Bari in ɗauka daga inda Abubakar ya tsaya. Da aka fara fim da su VHS, muna samu su fim a VHS daga can mu zo mu shiga su CD plate, daga can mu zo mun tafi dvd uh, ka zo kuma yanzu yanzu kuma an dawo ana nan a dvd ba amma an koma hd mhm. ana tafiya blu-ray to ana dai samun ci gaba ana samun ci gaba to a zamani da dai ko fim da muke kallo ma akwai abubuwan da mun kalla films din da kamar irin su chinese film da su indian film na da yanzu mun kalla sai mu gan kamar ana wasan yara ne because uh, technology din yanzu has really advanced very very far ya riga ta ci gaba sosai an samu ci gaba an samu ci gaba mm. cin gaba din na fari a, a film quality ne mm. na fari din sauti da hoton sauti da hoton mm-hmm. a yanzu haka duk fim da za a yi ya kamata a yi shi a HD kuma mm. HD din yake ba da sauti din da hoto mai kyau mm-hmm. then daga an samu wannan ne ake zo a shiga studio mm-hmm. da inda ake kara abubuwa kai a mai da fim din abin da ya kamata a kalla kuma a ji dadin sa kamar namu fim kamar da abubuwa ke faɗa eh, action films mm. kamar mun gan abubuwan da ake kama a, a, a Hollywood ai sun daidai suna wannan abubuwan haka ne to mu sai yanzu ma kama muke farawa kuma kamar takobin da muka yi abubuwa da yawa da ake amfani da shi a hollywood muka amfani da shi mm. a takobi a inda za zaka gan kamar da ya ce a yanke kan mutum gan su abubuwa kamar gashi nan da yana faruwa mm. amma ba da gaske ba to cin gaban ne to damuwan shine abin da ya sa abin ya dan daidai kafin nan sai yanzu ake samun sa eh. ina gan da ba mu lura ne mu gan zuwa irin wancan gefen cewa ok bari mu fara yin serious action films kamar da ake a hollywood ba hmm. mu dai muna nan muna fara da namu labarin ne muna duba abin da suke faruwa a surrounding zamu muna, hada mu fitar da film a labari mu yi labarin mu mhm. mu fitar da shi kama film irin namu eh. amma yanzu abubuwan su riga sun yi gaba sosai kafin a cimma wannan ci gaba ta fuskar na'ura mai kwakwalwa su dabaru a kimayyance a da ana yi na hannu kwarai a tara iska a tara fankoki ana, ana busa da yawa shin wani ne za a cewa ya fi inganci da zama kuma zahiri a cikin fina-finai to kaga abin yanzu inda zai in za za yi fim wanda har zai mutane za su gani kuma su ji dadin shi mhm. sai an dan hada duka biyu mm. Iri abubuwan da ake daɗin za a dibota sai a ɗauki na yanzu a kara kai a kara sai don ko a kan kwamfuta ɗin ma akwai inda kwamfutan zai kai dole ne sai an yi shi da hannu da hannu shi ba zai iya a'a sai an yi da hannun an dibo da hannun an kawo kafin nan a zuwa kara abubuwan da za a iya kara kai to madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da mabuɗin kunne ya aboki dawo dawo dawo dawo ko juyo zuciya ta daina yi dawo Shine. masoya fina-finan hausa dawo-dawo an samu ci gaba a farkar fina-finan hausa a tarayyar najeriya inda muke tattaunawa a cikin shirinmu na dandalin fasahar fina-finai tare da gayyatattu daga tarayyar najeriya bari da wurin gule ba shakka duk wanda ya dibi fina-finai shekaru bakwai goma da suka gabata kawo yanzu za a cewa an ci gaba sosai kuma gashi har an dawo kuma a bangaren da ya shafi siddabaru ana yi a hannu yanzu kuma an dawo irin yadda amerikawa ke yi da sauran kasashen da suka daɗe suna wannan haraka ta fina-finai shin yaya 'yan kallo masu ma'amala da irin fina-finan ku na hausa suka karɓi wannan ci gaba da kuka kawo eto eh gaskiya an karɓi abin nan hannu biyu dalili abin da ya sa na ce maka an karɓi wannan abu hannu biyu in ka duba a baya akwai fina-finan da muka yi lokacin matasa mm. wato irinsu 'yanci irin su sa'a ta fi gata kaga wa'annan fina-finai irin su salama salama kasan ita ma an yi amfani da kuma su dabaru kaɗan a cikin fina-finai ne wanda action film ne wanda in ka duba ko a wani lokacin a sinimu in za a haska wannan fina-finan za a ga babu waje to wannan shaida ne na nuna mutane abin ka yana karbuwa ana son shi to kuma barin yanzu da aka samu wasu abubuwa na ci gaba fiye da da yanzu insha Allahu ina ganin fina-finan da muke da su a ƙasa muka fito da su Allah da abin su ya fi baya kuma 'yan kallo za su karɓi wannan abin fiye da na kake zato saboda abu ne wanda mutum ya gani sai ya koma yana tunanin shin ya aka yi wannan abin saboda me za a sa mutum cikin tunani to dama mu abin da muke so kenan ka ga abu ka zo kana ka kasa warware ya aka yi wannan abin mm. to mu abin da muke so mu ya kai kenan to insha Allahu wannan abubuwa mutane za su karɓe su hannu biyu dalili za a fito da abu ne wanda ba irin gashi gashi bayan da za ga ana wasu fina-finai ana yin abu ma kafin a yi wani abu ma ka san me za a yi kuma kuma kuma gashi an, an, tattara lokaci wuri ɗaya an dunkule babu bata lokaci babu bata lokaci nan take maimakon a da kafin a yi sin mai siddabar ɗaya sai a bata wuni amma yanzu kuma a cikin eh, wato studio ka eh, awoyi sai ka kare insha Allah bari in dawo wajen Joffrey eh, Joffrey hmm. ka fim mai suna takobi ga shi fim ɗin ka nuna mana kuma lalle mun ga abubuwa sababbi sosai a ciki shin yaya jama'a suka karbi wannan fim ɗin naka bayan da ka kammala shi ah, abin da zan ce an karbi fim ɗin nan da hannu bibi sosai don a cikin fim ɗin nan akwai sunan a nomba na kai a kan kwali a trailer din a trailer din eh wanda suke so su kira su san batun fim ɗin koyaushe za ta fito da sauransu mm. akwai numba na to mm. da gaskiya kullum na samun kira da yawa har tsakiyar dare ana kira tambaya wannan fim ta fito mun ganta lamar ta fim ta kobe ta fito har da masu taimako mu addu'a mun gode gaskiya a yi kokari muna taimakon ku da addu'a wannan fim za ta fita za ta yi kyau na sha jin irin wannan akwai wasu gidajen sinima da muka je ma mu dan nuna wannan trailer ko a nan lagos da wasu wurare a kano da ko a, a taraba da sauransu mutane sun ji daɗi sosai da ganin irin wannan trailer ɗin nan mhm. kuma ana nan ana jira fitowa wannan film. wato dai an yaba sosai an yaba sosai to wannan sabuwar fasaha duk da cewa ba kai ɗai ke yin ta ba amma kuma masu irin wannan sun kankance a cikin harkar masu shirya fina-finai saboda al'amari ne na fasaha sai ka mallaki eh, ilimi na na'ura mai kwakwalwa ya aka kafin ka soma wannan ya aka yi wato ka shiga ne ko ko sai da kai wasu kwasa-kwasai ko wani al'amari da sauransu kafin ya wakana a ni na daidai ina wannan to training na dai a nan a london ne na yi training na uh, 3d animations mm. da sauransu mm. to da wannan abubuwan ne ake samu a yi wannan film da muke gan abubuwan da ake a hollywood a 3d a 3d ne yawancinsu Mm -hmm. to da na dawo nigeria ne shi yasa na, na ce to bari mu fara namu mm -hmm. mu kai fim mu daga standard inda take da mu haro da ita zuwa daidai iri abin da muke gani ana ya hollywood eh. to shi yasa na fara da takobi mhm. ka gani ko abin da kana gaya takobi duk abubuwan da sukan iya faru kama hollywood ne kawai mm. to akwai wanda dai suna yin su mhm. ba wai babu ba abin da suke son faɗa shi a hollywood wanda suke 3d da su special effects da sauransu suna nan da yawa ba mm. su ishe kasuwan ba ma mutanen da suke wannan abin ba su ishe kasuwan ba don ana neman su kowane lokaci kan a zo a yi fim so waɗanda ke da ilimin ma a can hollywood din ma ba a waya a nan najeriya ba ba waya a nan najeriya ba wanda suke da ilimin wannan ko ya an yawa don uh, eh, kasuwan fim tana nan da yawa mm. ana fim almost kowane lokaci so numbers din su ma ba su ishe industry din ba mm. so kama a nan najeriya wanda suke nan suna wannan ma ba su isa industry din ba kuma ga abu ɗaya da fim shine labari ne ake so a faɗa ana bayar da labari ne to ko ya labarin yake inda labarin ta fito ana gani inda za a sa wannan labarin wato a screen play nashi mhm. a ce a cikin labarin ka akwai wani boka wanda shi cire kan mutane yake mhm. an rubuta wannan labarin hakan eh. to ya za a yi wannan abun ya nuna a screen mutane su gani an cire kan an cire kan an ga an cire kan kuma ba wai da gaskiya an an jima wani ciwo ba amma dan kallo zai ga lalle ga mutum lalle kuwa gashi nan kuma a takobi za a ga ma inda ake cire zuciyar mutum mm. za a ga ma inda aka harbi mutum da mashi har ya shiga ya fita ya fita har baya sosai to ka ga wannan screen playing kenan eh. to wannan technology ne yanzu muna kawo musa a a, a films din mu industry gaba daya a Najeriya kuma karban wannan film ma ba wai a Hausa kawai ba mm. ko Nollywood ma masu kallon Eh, fim din turanci ma eh, mm. sun kalla sun yaba sosai mm. da iri aikin da aka ya takobi kuma yawancin su ma ko wanda sun kira ni ma wanda ba su jin hausa suna tambaya sun gan eh, wannan a wurin wannan kaza haka nan ya wannan fim ina aka yi ta shi za ta fito da sauransu ko ta fita ne wanda ma ba su jin ah, hausan mm. to abinda muka yanzu mu translate ne akwai translation na turanci just uh, for wanda ba su jin hausa su masu dan bi fim din su gane inda abin da ke faruwa film din mm. to ko kana ganin wato lokacin da ka fito daga london da wannan buri kuma ka har ka zo ka yi realizing din shi ma'ana ka kaddamar da shi a aikace a tarayyar najeriya akwai wani buri da ka zo da shi ganin cewa watakila an ci baya a wancan bangaren shi yasa kai kuma kake bukatar ka kawo wani sabon al'amari kwarai kuwa kwarai kamar ta wani fanni kamar wurin su special effects din mm. don na in mun lura gaba daya film din Nigeria ma gaba daya ba a cika duni serious action film mm. wanda za a gan cewa an yi abubuwa kamar abubuwan da muka kamar Matrix Lord of the Rings su mm. Harry Potter da aka yi a eh. Hollywood ai yanzu ka rubuta wannan labari ma ka ba wani director a Nigeria ko a ina ma zai ganka ma kana hauka ne ya za a yi ma za a yi wannan abubuwan <laughs> to kagan a level da muke nan yanzu kamar da nake faɗa ba abun da as long as ni na faɗa na kaina hmm. a wannan abun za a shi a television ne za a zuba ido a gani a tv ne ba abun da ba mu iya yi hmm. ko da ya za a shi once labari na nan a kasa ko da me ne in dai a tv zai buga muna iya mu shi ma'ana yanzu dai kana nufin cewa fina-finan yanzu daraktoci sai sun sake ɗaura wando sun zage tukuna sun miƙe tsaye sun yi eh, watsi da sauran fasahar da suke da ita a da sun rungumi zamani to a kagan zamani dai tafiya take mm. sai dai mu yi kokari mu bita ta mm. haka abin yake to madalla malam ibrahim kafin mu ci gaba sai ka ɗan shakatar da mu da waka ta gaba Tamadala, to madalla murmushi ado na samari murmushi ado kuma na zuciya malam fara goli mm. wani irin shawarwari za ka gabatar dangane da rungumar sabon ci gaba da ake samu ta fuskar da ya shafi fina-finai a tarayyar najeriya musamman ga kwatakwarorinka haka ne akwai shawarwari da yawa da kuma jan hankali da ya kamata mu abokanmu da 'yan uwanmu wanda muke harkar nan gaba ɗaya misali akwai abokina irin su adam a zango already suna yin irin wannan fina-finai na action da waye da shirinsu don yana daga cikin wa'anda suna da ƙoƙari sosai akan harkar nan ina jan hankalinsu da yawancinsu misali kamar yanzu akwai wanda har ya dawo da ya daina ma zan mhm. ce ya aje mhm. amma ganin wannan ci gaban da ya aka yi aka samu sai dawo sani musa mai iska to ya dawo already ya aje gaba daya amma ganin wannan tsarukan ci gaba da suka zo eh. shi da kansa ya kwaso kwamatsansa ya ce to yanzu zai fara to to ina jan hankali ga mutanenmu masu irin wannan abu su zo mu ɗunguma gaba ɗaya a bi zamani a bi zamani to madalla joffrey eh, maganan kara da ƙarshe to eh, zamani dai gashi tan tana tafiya ya kamata mu bita mm. eh, ba za mu zo na muna iri fim da muka saba iri da daidaiwa ba hollywood ne standard ne yanzu mm-hmm. mu kawo quality dinmu da abubuwan da muke yanzu wancin standard ne to madala galadima director mai shirya fina-finan wato da suka shafi siddabaru a tarayyar najeriya da kuma abubakar ibrahim da aka fi suna faraguli shi ma darakto ni muhammad salisu hamisu tare da injiniyar da haɗa mu da ku ibrahim tukur kefi ke da ku bisa lamu huta lafiya